to karin bayani da yake ciki dai hakika wato an samu 'yan mata guda biyu ne 'yan kasa da shekaru goma sha biyar wanda suka zo wani gari da ake kira limani a can jihar arewa mai nisa wato kusa da kan iyakar kasar tarayyar najeriya da kasar kamaru yana da kilomita biyu ne tsakanin su da kasar kamaru wayannan 'yan mata guda biyu ɗaya daga cikin su ta ba da bayanin cewa ita ita ce daga cita daga cikin wato waɗanda aka sace daga makarantar Chibok na ƙasar tarayyar Najeriya kuma an same su da ainihin bubamamai a jikinsu kafin su tare da bubamamai din ne sai 'yan kato da gora suka yi nasarar tafke su kuma yanzu hakan nan suna hannun hukuman tsaro na ƙasar jamhuriyar kamaru ana yi musu binciken kwakwaf domin a gano ta ina wa'annan 'yan ta'adda na boko haram suke laɗe a yanzu haka da yake ka ce ana binciken waɗannan 'yan mata yanzu haka ya zuwa yanzu kun ɗan samu kishin kishin ɗin cewa lallai an tabbatar ita wannan yarinya tana ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace a garin na Chibok? Eh domin ajiya an nuna ta baro-baro kuma tana zaune tana lullufa kanta da alaman wato ita ɗin daga can ta fito domin kasan kasashen guda biyu suna da irin mutanensu kuma ɗayar yanzu haka nan tana asibiti a kwance domin an harbe ta da irin abin harbin nan na wanda ake yi da roba hmm. da shi aka dinga harbin su har aka ci karfin su to ita ce ta ba da labarin wanda yake bata samu da wani wata labarin cewa ita tana daga cikin yan mata sama ɗari biyu nan da aka ɗiba na makarantar cibok. Eh, kamar ku 'yan jarida an ba ku dama kun yi magana da su? A wato ba ba mu daman yin magana da su kai tsaye ba mu ma muna ta kokari ne a bamu daman amma har yanzu abin ke cin tira amma mun hango su to yanzu kaman a wani hali ake ciki bayan wannan lamari da ya auku a nan yankin na arewa mai nisa wato yanzu haka dai gwamnan jihar arewa mijin yawa bakari wato ya nemi cewan yan gato da goron nan su sake sanya idanu sosai kuma duk jama'a da suke wannan shashi na arewa mai nisa su yi kokari sanya idanu domin in ba da haka ba to wannan abu zai zama mana kalubale a kasar jamhuriyar kamaru